هادي لك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الوشدة وتنفق وتربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دب وتيد تاريخ دود أربعين حقق وتابيو دقوا ناشدا Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Now, قوله تعالى هو قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت ارجعوني لعلي أعمل صالحا مما تركت كلا أه، فيما تركت هنا مما تركت فيما تركت حتى إذا جاء ينا هكا ينا هكا har har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayansu ja'a أحدهم الموت قال ربي ارجعوا يا الله kuma ishe ni kuma ishe ni a ɗaga min ƙafa a jinkirta min tabbas abin nan gaskiya ne tafiya taro da Allah kamar yadda bayani zai zama irji'uni ba Allah ne da yawa ba kusan siga ce daga sigogin Ah, girmamawa har mutanen mana wuce iya iyaka na yawan mutum wani da yadda ku an kun yadda muna son a wannan hutun mu ce ganin gida shi mutane masu bangarori ne sai sai kai ka dinga sai za ka je ganin gida kai ban da wannan fita ce mun ga Allah ake waka in ma kun saba kuna yi a wajen ku to wannan kawar da shi a wurin ku sai a hankali la'alli a'malu ina fara yanzu dai Allah har aka jinkirta min yanzu kan a'malu salihan zan yi aiki na gari shi ma tarakto cikin abubuwan da na kasayi Aka gan zo mutunta an yi kaza ta taso ya zan ni na kasayi ya zan yi da ya fi kashi na ce da gangan ce ba kai imani ba ne ba inda imanin ya zauna dan haske da aka kowace duk wannan wani abu ne da shaidan yake sawwala mana kana son za ka yi kaza ka kasa yi kai abin da zan iya yi kenan ni ya karfi na kenan amma za ka gani nan gaba ga wallahi da da yanzu ne zan yi sai dai Allah ya kiyaye ranar nadama amma wannan sai mun ce biyar ba tun da kiri kiri za abu ya ce ya ce haka sai mu kewaya sai mu kewaya ya kewa bai kewa ba mu ne muka ji amma da za mu tsaya mai kuma sannan da mutum zai laifo can ya dawo ka haida an gyara ba abin da zai gagara mana Allah bai dora mana abin da ba ma iya yi ba abin da Allah dora mana mai sauki ne daidai mu yi shi sau da kana ma zai gani ce yanzu ka Allah ba za a face ba na riga na shi kuma na gani na tabbata yanzu kan ina sa ma rai lalle zan yi. ai akwai irin su kan same mu mu zo bayan mu gyara Allah sai da buga mana wannan nisa lokacin da mutum ya kamu da rashin lafiya ya ga ya liƙe rashin kira an sha abin da ake iya sha an shafa abin da ake iya shafawa an tura abin da ake tura wannan ruwa da jini komai yana tsaye jankon yadda kake jijiya haka kake jiyo daga nan mutum zai fara kyautar kwana biyu kwana uku cikin yi kwalata ga mutum ya mirmiri ya mirmiri a lokacin na da yin Allah yadda in na warke in na tashi daga ciwon nan ba komai Allah dai ka tashi da kawai sai ba duwa ne ba fata da wani ne yake fatar da ce Allah dai ka tashi ne ne kawai in ka tashi ne izinillahi malayin ka da sai ka fi da ya lafiya to kaga kenan wannan ko a can da za a bashe da daya kuma gidan jiya zai da rabo ne amma dai kama aikin mutum zai ga mai sauki ne la'alli a amalu salihan shi ma taraktu a ga tsayewa mutum ne shi kalla kaga dai ba za ka ce ala to tsaya ka je tsaya ka je saurare zaka ga wallahi ake makalla haba ke yin wani mace kalla munafikin Allah bakin Allah ki kai lalata kace kawai wanda sai duka su الظاهر عندي أبو الحشي أثري ولينا أن حتى ونن حتى في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها الكلام تشي وندا يبتدأ الكلام بعدها akwai magana a kwance kafin ta an yi wata kafin harshen nan ya to an yi magana wai kwalu laha harfu ibtidai an fara noma da kashe yabanya akwai wata magana kafin ta da koyi wata magana yi sai ce yi abin da ke bayyana dai an anna hatta fi hadhihi al-aya hi allati yubtada'u ba'da al-kalam yani yubtada'u al-kalam ne ba'daha wa yuqalu laha harful ibtida'i kama qalahu ibnu abdiyah wato maga ita wannan da aka fara kuma kaga an fara da harafi a ka'ida ba a fai farawa da harafi ba shi ma a faro da jumla isniya ko jumla khabariya fi'iliya Kuma wannan an faro sa da harafi amma kuma a ka'idar ana farawa da ita magana na zuwa bayan ta ne amma wurin waye ibn Abiyah خلافا للزمخشري سبان زمخشري القائل انها غايه غايه يرون حتى فدي اكي اكو ادي اكي ان فارو دون او وند اكا سي كذا كذا كذا كذا كذا اكيد برضه kana akwai wani abu ka shi wannan atiya yana ce bayan ta magana ta fara ta fara haka da ita wannan na ta akwai wani a bukatun akwai a bukatun ta daga da zama shari yake amma ibn aqiya ya saba masa innaha gaya tul qawli nahnu a'lamu bima yasifun saboda eh, mu muka san abin da suke fari وانا تطمو ايه تفكي لشي لكي ولي ولي اجي حيان القائل ان الظاهرة ظاهري اذا انت اللي وانا ايرن وانا جمزة ميقارا وانا ايرن آه، وانا الظاهرة آه، ان الظاهرة له ان قبلها جملة محظوفة تعطينك انا ده في الجملة ده كبوجيش هي غاية له يدل عليها ما قبلها وقدر الجملة ya kaddara jumlan ce ga jumlan da za a kaddara kafin ka zo ga haddadin nan almazakura bi kulihi wala akunu mm, ku ويحضرونهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أكاك أتقدر يا أكاك من إذن موجة أي حد قدر موجة أي قدر موجة كله Rufe hmm? kalli ni tambayan ka na yayi. Daga ina ka fara. Eh? Fala a kono. Kaga wannan ita ba shi za a kaddara kafin hakan nan. Fala a kono kalkufari lazina ta hamidu kuma shayafi wa ya haduru Ni ba zan kasance kaman kafirai ba. waɗanda shaidanu ke zugo su ke zaburar da su wai haduru na hun dare da rana ana masha ana kallo ana rawa ana duk abin da ake yi ba zan kasance haka ba hatta idan ja a hadafin ulmau aka su su ɗan wanda kafirai ke su kafiran wanda suke haka har sai lokacin da mutuwa sabo su ga ashe abun da suke ba haka bane ba qala rabbil ji'uli yace to kaga shine magana sai an yi kira ce na akwai magana da aka shafi wacce aka shafi ne hmm? mana ne zama shafi ba haɗa goma to kila an yi sa da haka za ku farko makomar labirin nan hmm? Kana sosai ko na da ya kara ka amma ka yi ta mutane mu in an je cikin ku ci gaba da ina kallon ku hmm, hmm. ina kallon ku za ta mu ina ko kake kallon ku Ina da Allah ka gani dole ba ka gani mu wani sai dai malam ne ba za a iya faɗi ba imanin in bai ban kai ce na kallon ku abin da kuke na gaske sai ka ga wata ka ce Allah na kallon ku amma ni ba zan kwatanta wata ido na in gani Allah da yana yake kallon ku na amma ni ban ganin ku duka sai wanda na sa ana kama amma magana ka ce za ka dinga ba mu ran da yaro ya gano ka hmm, shi isa ma yaron ma sun gane yasa suke mana ƙarya kyau ma yake ina kallon ka ina ganka ina ganka ka ka kauce su da Allah shi zai gidan sai to Allah Allah na ganin to in ya ga dama zai nuna ni da babin tarbiyya zo da kana wannan shine ga inda ake kaddara magana dole a kaddara da kafin ta ne ko kace ba eh ta hamizuhum ash-shayatin wa yahdurunahu حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون فهذا إيش ذاك ترى أما كم فرق كم من دامي أكتي أكني ها eh amma akwai abin da aka ce kafin sa wannan wanda ta yi daga bacci ne sai a yake ga ta ce wace hiyar lati yubda ubadahan alkalamu ita ce hassan nan ana fara magana bayan amma ba kafin ba wannan ce a akwai magana kafin ta kaga nan an gama karatun nan ma dole sai an je an yi rikicin ko wanne a ɗauka da Allah ya fa an gane to amma tun da ba gane ba shuru zabi lahiya lahiya bu zabi sun gama kawo kawo ne bi zabi kiyo wannan ba kuwa da kwake a karatu. ba banda kiyon kwalo in ka je ka bi zabi kiyo to kawo ne zai ganin su kana ganin su ma ya kofa kwashe suna iya da kwam an kai mayi ne sun wasu gwada masu mamayo ne su zuwa inda suke kwam asali ba zai ka ce ba kwam inda ta tsaya sai dai karkara ta zubar da kwan wurin sai da kwan wurin sai dai ka bi ka tsitsin ta gama mayan kanka to haka wa nadiru wa nadiru hadhihi hadhihi al-jumla da cewar eh ana share irin wannan jumla akwai dan uwansa fil jumla qawlu sha'iri wa huwa al-furazdaq awa ajaban hatta qulaybun tahubbuni كأن أباها نحشل أو مجاشع yake mamaki a kaga hatan nan kada ba akwai magana kafin ta ba yake mamaki wai har kula bawa ne ke zagi nan yawan shi kula ba ka fito duniya har suka zama kaza su kewa ka su matan su ku saurare ni hatta kulaibu ta sabbuni anna abaha kai ka ta asali ka kansu na shalu ne au ne mujashewu to a wannan kenan kana albana ya subbuni na kaga mutane na ta bata ne wannan ya bata ne hatta kulaibu ودل ما بعدها حتى آه، على الجملة المحظوفة وفي وفي الآية دل ما قبلها عليها كان جملة تكيك كافون أزوانا عايشينونا وانا انتهى الغرض من كلام ربي حيا ولا يظهر عندي كل الظهور واي ها آه. haba me ka zama shari kuma nan eh ta kallo na ba ba ali tafin tsaba ne amsa amsan da kake littafin tambaya na yayi ina karantawa ko na kalli ne amma dan yi eh? yanzu kaje kai ka dubu ai a ga muku yau gengidi kuke na yara ne zan ce muku ta gudu ba za a yi karatun nan ba zai mun yi gudu na mun talatin sai awa daya gobe za ku zo murfi amma yau a bacci bacci kuke haka ga ku jirgi amma ba gudu saboda kanan bili kafin ne ya faɗi إيه الظاهر عندي أنها في هذه الآية هي التي يبتدأ da الكلام bayan ta ake fara abun nan to amma sai eh, me yake da suna in eh, ba aqiya ne ba zan eh, ibn hibban wali abi habban ko hayyan shi alqailu inna zahira lahu anna ma qablaha jumla mahzufa ya kawo jumlan mahzufa sannan ya kawo sa a larabci ya kafa hujja da hurasta ko saboda kana ya yi bayanin aya da yadda take akwai jimla shafafiya da ta ga misa da jimla sannan ya sake zuwa da wani breaking ne irin wannan mai hatta halka ke ko jimlar kasansa ya sharha shi kaza kaza kaza aka ga ya gama fasara ra'ayinsa ya bayyana shi shi kenan sai mai littafi zai ce wala ya zaharu yanzu wannan maganan ibnu hayya habba hayyana din ne shi ba bayyana rauri na ba بتبين بخطي أولينا من كلامي أبي هيال ولا يظهر عندي كل البخور ناجاني أبند ناجاني أما بيدم فتاتك قليني بل بل الأظهر عندي ما قال أن تتفي في شيء أولينا إنجسي شنكيتي كمان هو ما تتفقه أبند نفدي أفرقه magana na na farko shi ne makaddamta huwa kawai ibn aqiyya daga kodan shirin nazari ba kai ba kace in ka tayi yanzu ce ina ibn aqiyya na san sai ka ce halaka ban ka gano shi kana yi kana aje alama kana yi kana aje alama amma kayan in haka sai kana to to laila ka kallo ko ba haka za ka tambaya wa ma tadam ya ce qawlu ibn aqiyya وما تضمنته هذه الآية أبو بواندا آية أنك تتروشي الكريمة من أن الكافر والمفرط عامل الخير إذا حضر أحدكم الموت طلب الرجعة آه، إيه، طلب الرجعة إلى الحياة ليعمل على عمل الصالح wannan kuna ta kallo daga ina nake wa ma tadammanat hadhihi al-ayat al-karima min anna al-kafira wa nayrin kafiri al-mufarrita ya san gaskiya bai yi ta ba fi amal al-khair kafiri bai yi ba munafiki bai tsaya aiki ba yana sai na bulle bulle sharri da ya san da alheri ta kullawa ya haɗa wannan wuta ta tashi ya haɗa can gobara ta tashi ya kulla wannan gobara ta tashi ki ce kai kai lokacin da ya ga mutuwa zai yi na dama annal kafira wal mufarrita fi amali alkhair idha hadara ahaduhum al maut wa'annan guda biyu da su duk wanda mutuwa ta zo masa kala barraja aka ila al hayati kowa sai ya nemi dawo ina ma a dawo da ni kai ina ma roƙo a dawo da ni mala'ika amai da ni ke aiko na kai ina jira mutuna su cika ne ya Allah kai bayar da wannan mala'ika ka jinkirta min akwai ba akwai ba yadda na fito din na akwai abubuwa da ake kan aje idan yanzu da za a zo a karbi raina zan roƙa ce to don Allah Allah ko a banne wannan shi da ciki wane ya bani kaza ban tantance shi ba ban rubuta ba wane ya bani kaza dan fito musu da kaza an aje musu ce na tun da baka fito da shi ba ka nema zo ka wuce kai kuma ka je a faka ma da sakamakon sakaci in ba sakaci ba tun jiya da ranar awa nawa baka je ka rubuta ba baka je ka gyara ba sai yanzu da muka zo zaka yi ina kalla ko tashi za ka yi na lokaci da za ka je ka ban kai ilal hayati to duk mai sakaci zan yi koyo ليعمل العمل الصالح ذات نيمي أداو رجعت إلى الحياة ليعمل العمل الصالح alladhi yudkhiluhum aljanna wanda zai kai su aljanna yanzu ba tana da ba wa yatadaraka bihi ma salafa minhuma don su cimma abun da ka wuce daga gare su bidal kufri wa tafadihi wa annahuma la yujabali lidhalika ba a ce masu to ba halin sa masu kama dalla alaihi harfa zajari كلا أكتاغشي والردع الذي هو كلا جاء موضحا wannan tafsirin wannan aya na cewar a'a wannan hata an fara da ita kuma ga abin inda za su yi abin da dinna haka da zo a bayyana a wurare daban-daban kamar inda Allah ce wa an fi komin mara zakana min kabali an ya ciye da kumul mawu فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Allah يا faɗa kada جماعة kun نعم يا الله me ne faru Allah an fi komin mara zakana ku ku ɗebo abin da ke cikin aljibin ku kuciyar abinda kuka jirgi a gidan nan Gona kai amfanin gona da kuka tara fa kuciyar kowa abinda Allah ya e danka e masa ya mallaka masa maza babbayar don a ninka muku a e lahira ku shiga aljanna min qawli an ya'ti a al-maut tun kirahin mutuwa bata zo wa ɗayan ku sai sun Allah ya gama yi mana nafi ya gama gaya mana idan mutum ije lahira fa bai ka zuri kana nan kana ce zan yi zan yi zan tuba zan tuba da nan zan gyara zan gyara mata mutuwa ta zo ita ku zauna ku yi wannan abuwa kabala an yi a fiye ana da kumul maudu, tun kafin mutuwa ba ta zo a ɗayan ku ba kamar yanke karatun nan in je in gyara abin da zan iya gyarawa daga nan to kada ke ga a ce ɗan ne ya zo ka bari dai inda rabon ka je ka ce a tsaban kuma za ka gyara an tashi ka je ka fa ya ƙola rabbi mutu dinga ya Allah laula akhartani ila ajalin qaribi ina ma ta ɗan jinkirta ne an lokaci shi da muke ta mun tuna mun tuna Allah a bani mun tuna fa asaddaka in sassa daukar da dukiya na don shi ina da ita sana na kokoye na har a wannan kanan na koye wannan na na makala wannan zan yi amfani da shi gaba wannan wata mai zuwa wannan daɗi nan kaza ɗana ya kai kaza masa kaza in yata ta kai kaza mata kaza ita tana zama ba ruwanta da ni wannan dan ba ruwan shi da ni tarkar da ke gaban shi ita ce gaban shi ni kuma na je na ɓaɓɓaya na ɓaɓɓoye na yi menene ban gabatarwa da kai na komai ba kwanciya wannan kana kwanciya a ga an yi ko za ka tashi an yi ko za ka tashi shi na ga ikon Allah abu da ya same ka kuwa abu da ke kwari da ke kullum a ba shi ajiyar makulli a ba shi ajiyar makulli a ɗauki makulli a baka an yi ko wanda izo ba ka da lafiya yake nema makullin makullinka kana gaba alheri hmm? ya yi santa ko babban kamar zan tambaya ko lami da ko malamin wasu da kun faɗuwa layi ɗaya mutum ke da neman makullinka ba isa maka shi aljihu ba فشل يقوم إن هذا لشيء يراد أقيم كن ذنوب إما يا أو كروا كم وإما يا أو قوة ونما كل هاي دنيا سكسي الدنيا بجيبا الله كجانا الله كفر كن دمومي أبو نبيل سكابي shi wannan nauyi bawan Allah mala ya yanke ya faɗi daga nan matarsa ta rugar da dutse ta je gidan babu sai manyan motoci ta kwashe ta tafi a kan yassa ta rike a kan ta ta rike a kan ita ko yan dama tana kan yankin fitari da ta kwashe yadda ce kuma tana ganin ya kwanta ya hankali yadda ta yi shiru ba ba ba ba shiru mai hali ne an ɗauke shi an kai shi asibiti mazahi ta zuke kuɗi dama ina cewa ita fi yadda da ita ko nan ban san ita ta san ina canza nan ma farko da zai fara ba nan ba yasa mana kawai ta zuke kuɗin gaba da ta mai shi su a kawon ɗinta wannan zuma ina ta banka ta nan ta banka ta can babu sai manya-manyan motoci ta je ta nemi a kan ba kome a kawo ko baya biya shi gashi ya shi ta kwashe manyan motocin kauci ko irayi ko mutu duk daya hmm? yanzu ta zo a yanda ya san Allah ya taimaki yar Allah ya ba ta fara Allah da ya so shi na ga cikin ke ne ta zo ya kudu to shi ne take ci gaba da jinyar shi yanzu da wannan kuɗa wai kai baka san yadda rayuwa gani da wani ai da ya isa wani yi tsoron Allah idan baka yi karatu ba in ba ka tsaya kafarka ba za a yi karatu a kan ko dai ka kalli wani kai ilimi ko kuma ka jira ba yi ilimi a kan sai za ka zama abin karantarwa sai laula a kartan to wannan kai ka samu shi ne ta ko bugara bai ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aqum min as-salim la takalla fi ma'i lan yu'akhkhira Allahu nafsan Allah bai jinkirta wa wata rai idan ce a ajalufa shi kenan dan wannan da kafi janna shi ne naka da inda misalin mutum zai ga wace in an ce a yi karfi ba zai ce ba kuɗi ba sha a bari abu ba amma yanzu za ce maka ban abinci a gidan a za ka ce ka bari a farmata bari a dubara ya za a yi ya za a yi domin wannan abincin lahirin da ya ga abincin duniya idan an yi wa musulunci duk abin da musulunci yake nema ya zama ba kayan ka a ciki sai fa zero ne hamaju kawai gari hamaju kwari kinkisai kinkisai ma kamar ta kira su hamaju musamman iri kanana kanana na masu yi wannan masu inji suka fi kuka da su wa kaulihi ta'ala وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Allah ya ce wa annabi ka wayar da kan mutanenka tun kai ne jakadar da aka turo za ka so a ce ɗaliban ka sun ki jarabawa da yawa shi malami ne kai za ka so a ce ba mai koyarwa ka. wannan ya gane ta hannunka wancan ya gane ta hannunka to ya rasu lallahi ga formula an jirin nasa jiki mutane yau mai ya ce yi azabu ranar da azaba za ta zo masu in azaban nan ta zo fa da abin da zai faru fa ya ƙolun na zalamu azzalumai nan za su tsora cewa rabbana akhirna ya ubangijinmu cincin samuna ila adalin kwariji. Kwadidididin haya. ila ajalin qaribi nujib da'awataka za mu amsa wannan kira ka. wannan umarni da kake ba mu ne duk samu aikata dan ma yanzu Tara mana mun tuna wannan tabi'ar rasulullah munzannin nan za mu bi su duk abin da suke umurtan mu da duk abin da suke hana muna za ka kada Allah yanzu abin da muke roƙo lokaci ire-iren waɗannan da wanda kara yake cewa ke eh, za a tulwa ka ce a shirka na nau don in mutuwa ta zo shi ke nan ba abin da za ta yi in ba mutum lokaci su ta laiba da shi kullum su ta laiwa ake kullum su ta laiwa ake ba za a jira ka ba tafiya yake kana zaune a matafiya kake yadda ka san tari masara wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka wata nan za ga an zauna ƙarshe to haka kwanuka yau a tsara jibi a tsara wane ne ya ɗauka a zare shekara da dunkule a zare wata rana wata nan ka ta ka gaba har ka sabo ba za a jinkirta maka ba in ma dai ka fahimta da Allah yake cewa na gaya mana an girin nasa da ku isar ballaga al'amana wa ku adda al'amana ballaga risala adda al'amana ya rasulullah a wannan ta kunu lokacin amsan da za ta zai idan mutuwar ta zo kenan ko azabar ta zo shin ba ku kasance ba a kasan mutum ba ku kuke san su abajiyar nan Waɗazun nan ba kuke cewa ga abin da kuke kari min kablu malakum min tsawar ba za ka bushe wannan duniyan ba ina ga wannan sai su filosofa ai na wannan duk makaranta ake yi babu lahira to ba lahira ta ba tashin alkiyaman nan tsorata ku ake annabawa na San karfe abin hannunku malamai ɗan tamfara ne mabiya annabawa suna ƙarfe muku abin hannunku suna tsawarta ku da wata lahira wata lahira wata azaba wata azaba ba ku isa kurmin ku, yau sai ga ne gaban Allah ba ka ce babu tashin alƙiyama ba hmm? kamar misali ne yaran da sojoji za su jaje ƙarya ne ƙarya ne suna jin haushin wannan kalmar saboda sun san yayansu ne sun san kannansu ne marasa mutunci sai su yi kwanci confession da ke mu yaro a ah, ofisa oh yo ofisa kai ya kuri ke a wannan ma yanzu kare ba za mu kashe ka ba amma sai ka ba maman ka labari hmm? ana ma kashewa wani lokaci gaskiya ai kaga wannan to irin sa ne to mu ma muna jiran haka gobe kiyama ai mu dauki mataki kabar ma lakum min tawal suratu ibrahim ila gairi zalika min al-ayati zuwa dai wasu daga wa'annan na ayoyi da dama masu nuna wannan aya ma'anan wannan aya kama annahum yatalubuna raja'a kamar dai yadda kaga suna neman a dawo inda huduril maut li a a'malahum dan su gyara ayyukansu fa innahum yatalubuna zalika yau yawmal qiyamah in wurin azaba ya fito gobe kiyama nan za a nemi wannan wa ma'lumun annahum la yujabuna ila zalika ba za a yadda masu ba a ce a sake wata duniya nan gaba don masu wanda suka yi sakace su gyara ba risiti a can balle karyowa duniya ake karyowa a wasu azuzuwan a ce za a maimaita ma ali ka ga hankalinka ya tashi hankali ya tashi na zamu tsaya wata ranar ga wata wacce za ta shi abin da suke yi idan aka gama jaraba aka mana ta kaza sai su yage sau da haka nan sai su koma an an zo an da wasu bari ba za su dawo da wuri wacce ni ban ga suna na ba na je ajin mu don za ta kai kanta gaba ne da ta je ta je ajin su inda yan wanda suka ta ga sunanta ba an duba a takarda babu sunanta sai ta ce mata to bari a ɗauko asalin takarda da dai wannan ta manna manna akai akwai asali a wuri sai a ko takardu aka duba babu sunanta sai aka cinta a duba ajin baya aka duba ajin baya aka tada sunan ki ai ga sunan ki rikitin zaki wannan Mana ta fice da kuka ko ka ga manta faɗi ta kire nace ni abunda na kalla lokacin da ci abunda zai same mu gobe kiyama kenan ita tana iya maimaita wa tana iya ce ba za ta maimaita ba a ba ta karatu ba ta tabo ta makaranta in ba ta makarantar ƙarshen ta karɓanta za a yi to amma nan aka ce rufiti a to ta lahira babu wata makaranta da za ka ba rufiti ba kare owa kawai wuta ce a ba ce kai ka tabbatar a lokacin dan da wannan muwaƙi ma duniya malam to ya fice da kuka an je zama mai daji wannan abu sanin Allah ka kai mu Hmm, ka farkar da mu bayan an tashi mutum je wannan karatu in bai canza wa mutum tunani ba ba na jin abun da zai canza ma tunani sai dai an tashi ba in ayoyin nan ba su canza ma tunani ba ba ka canza rayuwarka ba ba ka yi gindo ba ka yi wasu gyare-gyare ba ka ce hannu ah, na guri komai mana riga na gama to ba na jin kana da rabo ba na jin za ka gyara wannan abu sai ya same ka wani tsaye a ka eh? shi na aka ce da gangan ka yi da gangan ka yi don sun ka kafala daga wannan ya nuna za ka rabu a rayu shi ne sakamakon haka yadda ka gafala yanzu ba gani ban ka kwalla faranka za ka ruwan Ana makara amma ƙarshen ta da safe sai ga ka makara a wurin sallah kai sallah ta fi zuwa gona kaiwan sallah ce ta sa in ka je gona za a karɓi gonanka don idan ba kai sallah ba Allah zai karɓi gonanka me zai da kai kamar sai ga mutum ya gyara wancan ya kafa gyara wannan mutum ne bai da niyya bai da rabu muna da yawa in mu kasance duka ba